hadisi na biyar wanda a kansa za mu tsaya shine hadisin wato ainihin Aisha radiyallahu ta'ala anha al khamis an ummi al-mu'minina ummi Abdullah Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad rawahu al-bukhari wa muslim wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad wannan hadisi an karɓo shi daga ummul mu'minin wato uwar mummunai ita ce ummi abdullahi uwar abdullahi aisha ta radiyallahu anha ita ce aisha Allah shi kare da a gare ta aisha ta ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu falalan kasancewa ta matan annabi ko baya ga haka tana da wata falalar daban shine duk cikin matan annabi annabi ya fi kaunanta sama da kowa dan an tambaya annabi wa fi so ce Aisha aka ce wannan cikin mata kenan a cikin maza ba yace babanta Abubakar Siddiq amma duk da annabi ya fi son Aisha baya zaluntan sauran matansa saboda ita raba kwana yake da su daidai wa daida har a kwanakinsa na karshe da yake cutar ajali ba zai iya tashi daga wannan daki gobe ya koma wancan gobe ya koma wancan ba yana so ya tsaya daki daya kuma dakin Aisha yake so ya tsaya sai da ya tara matansa ya nemi izinin sai ce kun ba da izini aidiya ta a ɗakin Aisha suka ce mun ba da izini annabi kenan bai yi dictatorship ba a gidansa sai dai nemi izini yace kun ba da izini da sun ce ba sai yadda ba suna da haƙƙi sai an raba amma sai suka ce a mun kyale ka ji aidiyar ka a ɗakin Aisha yana daga cikin faralanta a dakin ta ne a hannunta annabi suka yi bar duniya ta ce annabi sallallahu alaihi Allah ya karɓi ransa a lokacin ina tallafa da shi tsakanin cinyoyina da kirjina Allah ya zare masa ransa kuma aka binne shi a dakin Aisha domin bayan rasuwarsa aka ce ina za a kai shi waɗansu ce a kai shi masallaci waɗansu ce a kai shi baƙi waɗansu ce a kai shi wuri kaza sai sai zana abubakar zai ce ai annabi ya faɗa cewa babu wani annabi da ya taɓa mutuwa face sai an binne shi a inda Allah ya karɓi lansa ba a ɗaukan shi a kai shi wani sai aka binne shi a dakin Aisha wannan ke na kuma wannan ba karamin falala bane ba kuma dama can kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta Aisha ta yi mafarki taurari guda uku sun fada ɗakin ta sai aka waye gari ta tambaya abubakar siddiq ta ce na yi mafarki je tauraro guda uku sun fado ɗaki na sai abubakar ya shiru ya kyale ta bai ce mata komai ba bayan abubakar yana cikin mutanen da Allah ya sanar da su fassarar mafarki da annabi ya bar duniya haka binne shi a ɗakin ta sai ce to wannan ɗaya daga cikin taurarin kenan biyun suna tafi bakin ce taurari guda uku sun fada ɗakin ki ba ga ɗaya ya zo saura biyu suna tafi ana nan sai sayyidina Abubakar kuma ya bar duniya shi ma sai aka binne shi a dakin ta kusa da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce so nike in mutu a binne na a wajen sai kawai Umar dan Khattab yayi komai da dan sako yace yana neman falala in dai ya riga ni mutuwa yana so a binne shi kusa da Abubakar tace ba inda zan yi masa rawa dole na amince nace in ka riga ni to kaga an ga riga ka ajiye ni sai Umar ko ya riga ta mutuwa kaga wannan mafarkin ya tabbata hadisin da nan cikin muwatta na Imam Malik wannan duk ba falalanta bane ba kenan a tsara mata maza wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga mazajen da suka fi kowa cikin musulunci a Abubakar da Umar ga aina makabarta suna dakin ta to wannan kadan kenan ana ce mata ummu abdullahi ba dan ta taba yiwa ba akwai yayarta mai suna asma'u bintu abubakar tana da da abdullahi dan gidan zubair ibn al-awwam ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu albisar da aljanna to wannan dan shine annabi ke jingina ma aisha ya ce mata ummu abdullahi kuma daga nan ne malamai suka ce ya halatta mutum ya yi alkuniya ko da ba ya da ya halatta ka zaɓi wani suna da kake so ka ce mu rinka kiranka abu amma. ko mu rinka kiranka abu ya ko abu khalid dan ka sanar khalid bin walid ka ci ko kana kwanan shago baka riga kai aure ba ya halatta ba komai duk masu hasaran zai su hasaran su ya halatta mu kira ka in kana so daga yau Eh? Abulkasim qasim annabi ya ce ku sa sunana amma kar ku yi alkuniya da alkuniya ta dan alkuniyar annabi ne Abulkasim qasim ce kar ku cewa wani Abulkasim. qasim sai shi sallallahu alaihi wasallam قالت ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Annabi zalla da صلى tabbata gare shi ya ce man من fi amrina hadha ma laysa minhu Fa huwa raddun man ahdasa fi amrina wanda ya kirkiro fi amrina a cikin lamarinmu haza wannan lamarin namu na addini wanda duk ya kirkiro ma laisa minhu abinda baya cikin sa yazo ya tusa shi a ciki fa huwa raddun to za a mayar masa da kayan sa kaga al'amru a nan gurin annabi na nufin musulunci fi amrina haza wanda ya kirkiro wani abu cikin lamarin mu na musulunci malami sabin abinda baya cikin musulunci sai ka kirkiro ka kawo shi Aisha ce annabi ya ce fa huwa raddun sai aka kawo masdari amma ana nufin ismul maf'ul ne yana nufin fa huwa mardudun amma sai aka kawo kalmar rad wanda tana nufin mayarwa ba wai abin mayarwa ba shine ma mayarwar gaba daya wa fi riwayatin man amila amalan a wata riwayan daban ta muslim tace man amila amalan wanda duk ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna ba umarnin mu akan wannan aiki fa huwa raddun to wannan al'amari an mayar da shi ba za a karbe shi ba wannan hadisi shine kashin bayan rusa dukkan wata bid'a a bankasa duk abin da yake bid'a ne wannan hadisi ya rusa shi abinda duk mutum ya gina shi akan bid'a Allah ba zai ba shi lada ba dan ba ma za a karba ballantana magana ba da lada fa huwa raddun kawai aka ce kuma a nan gurin akwai waɗansu wanda za su zo wajen maganar bid'a sai su ce to ai idan ka ce kar ai bid'a yanzu kenan kar mu shiga jirgi kar mu shiga mota kar mu hau keke kar mu hau mashin kar mu yi amfani da speaker ko amplifier kar mu yi amfani da dukkan wani abu kirkira don su ma waɗannan ababai bid'o'i ne a lokacin annabi babu wata ansa ka ba shi sai ka ce da shi dakata ka waɗannan al'amurra da kazana addini ne su ba addini bane ba wani abu ne na bukatan rayuwa annabi kuma ya rusa duk abin da yake sunansa menene addini yace man ahdasa fi amrina haza wannan haza dai isharatun ila maza isharatun ila addini isharatun ila alislam babu wanda zai ce idan na hau mashin daga nan gurin na tafi da maturu lada na bai kai wanda ya hau mota ba wanda ya hau mota gingimari ta katako ladansa bai kai wanda ya hau fijo ba wanda ya kai fijo ladansa bai kai wanda ya hau bambalasta ba akwai wanda zai faɗa haka ai ba ayyukan lada bane ba bukatun ka na duniya wannan saboda haka duk bid'a da ta shafi lamarin duniya kirkira kenan a duniyance ka kirkiro mota ka kirkiro kwamfuta da duk abin da zai taimaka wa rayuwa ta cigaba wannan shari'a ba ta hana ka ba amma kirkira ta fuskar addini ka kara ko ka rage ko ka kawo wani abu da sunan falala ko wata sallah ko wani zikiri ko wani salo na hailala ko wani salo na istighfari to wannan shine bid'a wadda shari'a ta rushe dan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim an zo an tambaye shi ga waɗansu mutane suna yin kilili ga dabino su dauki idan dabino ya huda su tsaga shi su dauko iri nan su sa a nan gurin dan ya bayar da da sai annabi ce wannan zai amfani ai ba zai amfani ba sai sahabi suka ce ai mun shayi ko yana amfani sai ce kun shayi yana amfani suka ce ita to ku kuka fi sanin lamarin duniyar ku je ku kayan ku wannan ba halla bane ba istighfari bane da haka ba sa jiran sai annabi ya bada umarni kafin su je su duk abin da gwaji ya tabbatar da yan an haɗa kaza da kaza zai bayar da kaza yan haɗa sinadari da kaza zai bayar da kaza sinadari da kaza zai bayar da kaza wannan a duniyar ka kai ta yin kirkirar ka ba hana ka ba amma a cikin lamarin addini dole ka bi wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kuma babu wata bid'a mai suna kyakkyawa dukkan bid'a bata ce kullu bid'atin dalala kar ka taba tsammanin a wata bid'a sunanta mustahabbiya ko bid'a mustahsana ko bid'a kyakkyawa wannan duk raba-raba ne wanda wanda ya fara kawo shi a cikin duniyar ilimi shine Izzuddin bin Abdul Salam wanda ake kira sultanul ulama a cikin littafin sa qawaidul ahkam fi masalihil anam dan shafi'iyya ne kuma to a wurin sa Imam al-Qarafi ɗaya daga cikin malaman malikiya yayi karatu sai ya ɗauko wannan abu ya rubuta cikin littafin sa to a cikin wannan tunda shi dan malikiya ne sai Usman bin Fudan Bode shi kuma ya dauko cikin littafan wannan Imam al-Karafi shi kuma yasa sa anashi to na faro maka daga asalin wanda ya fare dan sai Usman dan Bode daga karshe ya kirki ya ciro daga cikin littafan wadancan dan karka ce ka gani a cikin littafin shi Usman bin Dan bin Fodiyo Ihya Usuna wa Kamal bid'a cewa akwai bid'a mustahsana a karba tun daga can sama wanda ya fare yi Izzuddin bin Abdul Salam an mayar masa da martani wanda ya mayar masa da martani kuma dan malikiya ne shine Abu Ishaq Shatibi a cikin littafin sa Al-I'tisam ya ragarga da wannan batu yace babu wata bid'a mai suna sana kullu bid'atin dalala yace wannan kullu dun baqiyatun ala babiha la yadkhulu at abin abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan hadisi tafiya bayan kwana uku wannan hadisi ne hadisi ba ya da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadansu malaman sukan yi kokari ma su ce a'a wai idan har aka wuce kwana uku kace za ka yi mutum taziya to wai kuma kamar mutum ne ya ji ciwo sai ka zo ka fama shi wai ya dan manta da mutuwar kuma sai ka tuna masa ita wannan duk tawili ne mara asali asalin abu za ka iya wa mutum ta'aziyya ko da bayan shekara ɗaya ne da ya masa rasuwa wallahu a'lam ya tambaya ta gaba ke cewa za ta malam dangane da fitar da aljini ne shin akwai wani nassi karare da ya nuna haka kan cewa ana cire aljani jikin mutum ko ko idan magana da mutumin mara lafiya yake wayya aka aka tabbatar da cewa aljani ne yake amsawa ko kuma aljani ya ce a haɗa aya kaza a rubuta a haɗa da itace kaza in aka shafa a jikin mutum aljanin zai fita kuma hukuncin wanda bai yarda da wannan magana ba abin da nake yin nasiha ga dukkan yan uwa kan irin waɗannan matsaloli shine bincike na ilimi kafin ka tabbatar da abu ko kafin ka kore shi bincike na ilimi ya tabbatar da cewa aljini na iya shiga jikin mutum sannan kuma ana iya karanta masa qur'ani ya fita wannan tun cikin azumi mun yi bayani akan wannan in ba ku manta ba sannan akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ruwayan imamu ahmad wanda ya tabbatar da haka sannan ayyukan sahabbai da tabi'ai sun nuna haka har zuwa tabi'u tabi'i na irin sai imamu ahmad bin hanbal ha kuma ibn taymiya yayi dogon bayani kan wannan a cikin majmu'ul fatawa kan yiwuwar shigar aljan a jikin dan adam kuma za a iya magana da shi a ji maganansa saboda haka abinda kawai zan faɗakar a nan gurin da su waɗanda suke yunkurin fitar da aljan a jikin dan adam ta hanyar yi masa karatu ba duk abin da ya faɗa bane ake gaskatawa domin aljanu ubangiji ta Allah ya nuna galibin su makaryata ne galibin abin da za su faɗa ƙarya ne sukan yi kokari su ce an yi wa wani sihiri ga wanda ya wa wani sihiri din to dole in ba waɗansu matakai kuka bi ba na gano haka ba za ku ɗauki maganarsa ba dan na iya sukan kawo irin wannan ƙarya ne dan su haɗa gaba a tsakanin mutane ko su ce wani ya wa wani kaza ko wani ya wa wani kaza ya shayar masa kaza bai samu nasara a kansa ba ko su kawo wani doka kai su baka kan cewa ba za su fita daga jikin mutum ba har sai kayi abu kaza ko sun baka itace kaza ka hada da abu kaza to galibi idan mutum ya bi su akan wannan shi kan ya sa ya kaucewa ta farki je ya shirka ba tare da ya sani ba shi yasa duk mutumin da zai rinka kokarin taimaka yan uwansa musulmi da aljan ya shafe su wajen ya karanta musu qur'ani aljan ya fita shi kansa ana so ya zanto yana da kyakkyawan harsashi dangane da fahimtar tauhidi da kuma karanta nassoshi na qur'ani dangane da sanin yadda ake mu'amalantar wato aljan ku gane cewa yadda aka saukar da qur'ani nan akan mu yi imani da shi haka aka saukar wa aljanu su ma su yi imani da shi mu da su ba bambance shari'ar mu ɗaya ce ya iya wa aljanin da ya shiga jikin mara lafiya kafiri ne ya halatta kai masa wazi ya musulunta ya iya wa mummuni ne jahili ya halatta kai ilmantar da shi ya iya wa mummuni ne yana da wani bangare na ilimi ya jahilci wani lallai ne ka tabbatar da ka ilmantar da shi a bangaren da ya jahilta ka kuma faɗakar da shi amma kai ne ka san me ya kamata ka yi ba ka sa aljanin yana baka direction din ka ta kowa ba ka hada da kaza ba dan galibi zai maka ƙarya galibin aljanu ƙarya suke yi cikin al'amuran da suka faɗa saboda haka ba za a gaskata su ba amma masu inkarin fitar da aljanu to wannan mutane ne kawai da suke son su yi inkarin abu dan musu sani ba bal kazzabu bi malam yuhitu bi ilmihi wa ma yati mutawil galibin waɗansu mutane in sun jahilci abu to wai dan dan kawai a huta da abin sai a tsare shi saboda shi bai sani ba in ka hatsa mishi ba zai iya bayani ba to tunda bai sani ba gara a kare shi kowa ma ya huta ba haka ake ba ba dukkan abin da baka sani bane bai zanto babu shi ga shari'a me ka sani kai dan adam dan abin da aka sanar da kai baya da yawa to dan haka ya kamata ka yi kanka adalci duk abin da aka faɗa ka yi bincike musamman in wanda suka faɗa ba su suka kirkiro ba kai kila ka raina wanda ya kawo maka fatawar ko ya kawo maka maganar dan kaga yana zamanin ka yana tare da kai to kamata ya ka bi tafan da ya ambata ka je ka gani shin abin da ya faɗa akwai shi ko babu kafin ka tare dan yadda na faɗa idan kana so ma ka ta mutane bincike za ka yi da ilimi sai ka ta mutane da hujja kuma ka zauna lafiya ka bi asalin abu a ilmance ka tabbatar babu shi ka zo ka wa mutane ka kira a gabatar da lafiya ka faɗi dalilan ka na cewa babu wannan abin a shari'a ka kalubalanci duk wanda ya ce akwai ke kawo shi to idan ka haka ka ci gani amma haka ka koma gefe guda a ce ma ga hadisi ta ce ƙarya ne ni ban taɓa karanta ba to da ban karanta ba sai zama babu to ci gaba mai tambaya ta gaba yake cewa bayani ya shahara a bakin wasu malamai dangane da cewa akwai annabawa dubu ɗari da ishirin da uku manzanni kuma ɗari da goma sha uku ɗari uku da goma sha uku ina ingancin maganan nan abinda Allah ya ba mu labari na manzanni su ne wannan adadin da ya zo cikin alkur'ani mai girma waɗancan maganganu kuma suna neman dalili a je a binciko dalilin da zai tabbatar da su mai tambaya ta gaba yake cewa an ce idan aka yi jam'i a masallaci maimaita wani jam'i makarufi ne ce to sai suka shigo su biyu kowa zai sallata shi ko kowa zai sallata shi kadai haka ayyukan sahabbai suka nuna annabi ya taba zuwa bayan garin madina don biyan wata bukatarsa sai suka dawo shi da waɗansu sahabbai sai ya tarar an gama sallah a masallaci idan sahabbai sun dauka yayi nisa ba zai dawo ba sai suka yi sallah sai annabi ya tafi gida ya je sallar sauran sahabbai kowa tafi je sallar sa su shigo masallaci sun maimaita jami'i ba imam nasiruddin albani ya tattara waɗannan hadisi a cikin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna na'am ya tambaya ta gaba yake cewa wa ya fi iko rike mace lokacin da uwa da miji eh, mata da miji suka rabu uban ne ko ko matar ce ba bambanci tsakanin ɗa namiji da ya mace idan an rabu tsakanin miji da matarsa uwa ita ta fi cancanta ta rike ɗa har sai in ta yi aure ne sannan wannan cancantar take kawa daga hannunsa ta koma hannun uba an gane ko saboda haka idan kuka rabu da matarka baka ta zaka je ka kwace danka ko zaka kwace yarka shari'a bata baka wannan damar ba sai fa in ta yi aure to sai ka je in ba ta yi aure ba daga nan zuwa shekara goma ita za ta rike yaro mace ce ko namiji sai fa in ka tabbatar cewa a hannunta wannan yaron zai salwanta bai samu kulawa ba ko ta fuskar abinci ko ta fuskar kiwon lafiya ko ta fuskar ilimi to a nan sai ka bi ta hanyar shari'a ba kai ne zaka kwato ba sai ka bi ta hanyar alkali ya zanto hukuma ce ta kwasa ta baka har kullum ba a son daukan mataki daga hannun kun mutane ana son daukan mataki daga wani wuri da yake hukuma ce saboda guje ma tashin hankali tsakanin wannan bangare na al'umma da wannan bangare na sai ta kai kara alkali ya tilasta shi ciyar idan miji suka rabu da mace kuma tana da ɗaci ne zai ciyar da wannan yara shi zai kula da matar dan saboda tana kula da wannan yara idan miji ya ki yarda yayi wannan bayan ko yana da halin yi tana da dama ta ɗaukaka al'amuran ta zuwa ga hukumar da abin ya shafa dan a sa shi ciyar sai ana jin tsoron rashin adalci wajen alkalai to sai ka hada shi da malaman da in sun masa wa'azi zai ji in mutum ne mai kusa da masallaci ana ganin shi a jam'i kansu salawati to ana jin an ce masa Allah ya ce annabi ya ce kila zai karba to sai ta kai karan a wurin liman dan liman ya kirawo shi ya masa wa'azi ko ta kai karar shi wajen magabatansa wanda duk ta san in ta faɗa masa zai ji sai ta bi ta kan wannan hanya dan ya bata haƙƙinta amma ya tabbatar cewa zalunta take in baya bata haƙƙin goma